أي أخلصه وأصوبه إن البلاء من سنن الله في خلقه ليختبر صدق إيمانهم أو يكثر ما سبق من سيئاتهم أو يرفع درجاتهم في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وحسنه الألباني وصور الابتلاء كثيرة نسأل الله لنا جميعا العفو والعافية فقد يبتلى الإنسان في نفسه أو في ماله أو في, أو في أهله وقد يبتلى العبد بالنعمة وقد يبتلى الله بالنعمة كالمال والصحة والعافية قال نبي الله سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن كفر فإنما يشكر فإن قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وهذه الابتلاءات لا بد واقعة وهي مؤقتة لا تدوم والحياة الدنيا قصيرة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة وفي الابتلاء فوائد عظيمة فهو سبب لغفران الذنوب ورفع الدرجات في الآخرة فقد يجعل الله للمؤمنين درجة في الجنة لا يبلغها بعمله فيقدر الله عليه من الابتلاء في الدنيا ما يبلغه تلك الدرجة قال صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثواب لو أن جلودهم كانت قربت في الدنيا بالمقاريب أخرجه الترمذي وصححه الألباني أيها المؤمنون الأصل أن يسأل المؤمن ربه العافية فلا يطلب البلاء قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا رواه مسلم ومن أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي رواه البخاري في العدد المفرد وصححه العلباني ومن رحمة الله بنا أن شرع لنا أسبابا لدفع البلاء قبل أن ينزل أو رفعه إذا نزل عباد الله إن من أعظم أسباب دفع البلاء الإيمان بالله قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال السعدي رحمه الله هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل مكروه ويدفع البلاء باليقين أن اختيار الله هو الخير كل الخير للعبد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم ويدفع البلاء التوكل على الله ما فيه للأسباب المشروعة فمن توكل على الله كفاه ما أهمه قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن أسباب رفع البلاء تحقيق العبودية لله بفعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات ويرفع البلاء باللجوء إلى الله ودعائه قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فعلى المؤمن أن يكثر من الدعاء في الرجاء والشد في الرخاء والشدة قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء ومن ومن عجل ما يرفع البلاء إدامة ذكر الله وتعقيق توحيده فهذا نبي الله يونس يوحده ويوحد ويصبح ويستغفر في, في بطن الحوت فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءت الإجابة من القريب المجيب سبحانه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين عباد الله ومن أسباب رفع البلاء حفظ حدود الله ومراعاة أوامره ونواهيه والتعرف إلى الله في الرخاء قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح ومن أسباب رفع البلاء الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فالله يبتل, فالله يبتل العباد فيعودوا إليه فقال سبحانه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن أسرع أسباب رفع البلاء الصدقة قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تسع غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر رواه الطبراني وصححه الألباني ومما يدفع البلاء ويزيد, ويزيد النعم دوام الشكر فزوال النعم وحلول البلاء بسبب كفر النعمة وعدم الشكر المنعم اللهم ارفع عنا كل بلاء واصرف عنا كل سوء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد وما سأل البركة أولنا الرانا تشاءك وتبذو الحج ذو القعدة hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2026 wannan ita ce hudu ba ta 112 a wannan masallaci na mus'ab bin umair da ke nan cikin garin kaduna new millennium city wadda take dauke da taken dalilai ko hanyoyin da bawa zai bi domin tunkuɗa jarabawa ko musiba idan ta sauka a gare shi lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci rayuwa domin ya jaraba bayinsa kuma ya halicci mutuwa don ya jaraba su ya ga wane ne mafi kyautata aiki a ciki sannan tsira da aminci su kara tabbata a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mafi alkhairin dukkan halittun Allah kuma shine mafi tsananin komawa ga Allah a lokacin da jarabawa ta samu a gare shi tsira da aminci da albarka masu tarin yawa su kara tabbata a gare shi da sahabbansa waɗanda suke taurari abin haska rayuwa da dukkan wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku ‘yan uwa lallai jarabawa ibtila'i wata sunna ce da Allah ya sunnanta ta akan bayinsa wanda babu wanda yake iya kubuce mata kuma Allah ta'ala yakan jarabi mutane ne ba dan komai ba sai dan ya gwada gaskiyan imaninsu ko kuma ya kankare musu wani abu da suka gabatar na mayagun ayyukansu a baya ko kuma ya ɗaukaka su a gidan lahira wanda lahira ita ce mafi alkhairi fiye da duniya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da imamin tirmidhi ya ruwaito yana cewa lallai girman sakamakon bawa a ranar alkiyama yana da alaka da yanayin girman jarabawan da ya fuskanta a gidan duniya lallai Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so wasu mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ya jarrabe su ya aika musu da jarabawa duk wanda ya yarda daga Allah ne ya koma ga Allah to yana da yarda daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda ya fushi da jaraba wanda Allah ya saukar mishi to ya sani a ran alkiyama Allah yana fushi da shi Allah kai mana tsari lallai nau'ukan jarabawa da Allah yake ma bayi suna da yawa muna neman Allah da rangwamensa da yafiyansa a dukkan jarabawoyi hakika Allah yakan jarabi ɗan adam wani a karan kansa kamar da ya annabawa wani ba shi za a jarabta ba a iyalansa ne zai cimma jarabawa wani kuma a cikin dukiya Allah yake jaraba shi hakika Allah subhanahu wata'ala kuma yakan jarabi dan adam kuma da ni'ima ba kuma irin wancan wanda muke tunani ba wani shi ni'ima ake bashi da zamto jaraba a gare shi kamar dukiya da lafiya da rangwame a cikin rayuwa wani za ka ga ko ciwon kai kafin ya yi ya mamanta hanyar zuwa a sai magani wani tsadan abu ko rashinsa baya damunsa Allah bai jarabe shi da wannan ba ni'ima aka ba shi a gaya zai da ni'ima haka annabin Allah Suleiman amincin Allah sabbata a gare shi ya faɗa yake cewa cikin suratul namli ce wannan wata falala ne daga ubangiji na ya bani na wannan mulki da sauransu domin ya jaraba ni ya gani shin zan yi godiya ko ko zan yi ma Allah butulci lallai duk wanda ya gode ma Allah to ya sani kansa ya gode ma domin gare shi aljanna za ta dawo haka nan wanda ya ma Allah butulci to ya sani Allah mawadaci ne mai karamci baya bukatan wani ya isa ya tsaya da kansa ku sani ya ku yan uwa waɗannan jarabawoyi da Allah ke ma mutane ba makawa ɗaya daga cikin su zai ta shafe ka saboda duk wanda yake jaraba ba za ta shafe shi ba to yana nuna kamar yana da kamala kenan kuma ba wanda yake da kamala idan ba Allah subhanahu wataala ba manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa wani hadisi yana cewa ashaddun nas bala'an al-anbiya mutanen da Allah ya fi dora ma jarabawa sune annabawa thumma al-amsal fal-amsal sannan gwargwadon imaninka gwargwadon irin jarabawan da Allah yake dora ma mutum amma mu sani daga cikin rahamar Allah shine jarabawa ba ta dawwama takan gushe ta wuce haka nan rayuwar duniyar nan gajeruwa ce da jarabawa ta samu mu auka da zai fusata ubangiji sannan mu sani duniyan nan gaba ɗayan ta an auna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce bata kai fuffuken sauro ma daraja wurin Allah ba sannan daga cikin jarabawa tare da cewa rai baya so akwai fa'idodi da suke samun bawa masu yawa daga ciki shine gafarta zunubai da Allah yake yi ma duk wanda aka jarabe shi wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya kan rinka jarabtan wani mutum har sai an wayi gari yana tafiya a doron kasa ba shi da zunubi ko guda ɗaya Allah ya gama gafarta su sannan a cikin jarabawa akwai ɗaukaka darajan wanda aka jarabe shi a gidan lahira mun sha karantawa hadisin matan da ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce tana fama da ciwon farfadiya Ta kan faɗi idan ciwo ya buge ta don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa mata Allah ta samu saukin wannan rashin lafiya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ita in shi'ti sabarti falakil janna in kin ga dama wannan jarabawan ke hakuri ina tabbatar miki zaki samu aljanna kiyar aljanna ce in kin ga dama kuma zan roƙa miki Allah kuma Allah tabbas zai baki lafiya sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zan yi hakuri amma ina fama da matsala guda daya idan farfadiyan nan ta buge ni tufafi na kan daga in yi tsaraici har yara su rinka taruwa suna min dariya ka roƙa min Allah tace udu Allah li Allah atakashaf roƙa min Allah ya zamto bana kwaranyewan tufafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa mata Allah kuma tun daga ranar ta fadi tufafin bai ɗagawa. wannan ke tabbatar da aljannan ma da ya faɗa mata ta samu tun daga shi a duniya ta ga zahiri akan abin da aka roƙa mata na duniya to amma kaga a halin ruwan dan adam dan adam baya son jaraba ko shakka babu kuma ba shi daga cikin burgewa mutum ya rinka roƙon Allah ya tsora mishi jarabawa sai dai tunda Allah ya tsara za ta faru to in ya faru mutum kar ya ɗauka akan cewa Allah baya san shi bane ba haka al'amarin yake ba hakika Allah ta'ala ya kan sanya ma mumini wata daraja a aljanna wanda ayyukansa ba su isa su kai shi ga wannan darajan ba sannan Allah ta'ala ya ƙadda saboda wata jarabawa da Allah ya kaddara masa a gidan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin imamu Kirmidi Allah ya masa rahama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan waɗanda suke da lafiya a nan gidan duniya suka ga irin ladan da Allah ya baiwa wanda aka jarabe shi a ranar alkiyama shi bai fada ma irin jaraba da suka fada ba in suka ga yadda Allah ke bashi sakamako manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce za su rinka fata suna guri suna son ina ma da a ce su ma a rinka yanyanka fatan jikinsu a ce a duniya sun samu jaraba wanda har fatan jikinsu sai da ta rinka yayyankewa saboda su ma a yau a ba su lada irin wanda su ga ake ba wanda Allah ya jarabe shi ya yan uwa muminai abin da ke asali a shari'ar musulunci shine kada mutum ko da yaushe zanto yana roƙon Allah sauki da rangwani, kullun ka rinka roƙon Allah lafiya da dorewanta da kuma kada Allah ya jarabe ka wannan shine asalin abin da shari'a ta tsara amma kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku taba fatan haduwa da makiyanku ku roki Allah ya baku zaman lafiya da rangwani amma idan ta kasance kun hadu fasbiru to ku yi hakuri ba makawa haka Allah ya so yana daga cikin zikirin safiya da marece da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya koyar yaka rinka cewa ya Allah ina roƙonka yafiya da rangwame da sausauci a nan gidan duniya da gidan lahira ya Allah ina roƙonka kai min rangwame ka bani lafiya a addini na da duniya na da iyalai na da dukiya na kamar yadda Imam bukhari ya ruwaito a cikin al-Adab al-Mufrad malam Nasiri na Albania inganta wannan hadisi yan uwa yana daga cikin rahaman Allah ga bayi da ya shar'anta mana hanyoyi waɗanda za mu bi idan jarabawa ta samu mutum kuɗe wannan jarabawan kafin ta sauka ko kuma idan ta sauka mu bi hanyoyin da Allah ta'ala zai ɗauke mana lallai ku sani ya ku bayan Allah daga cikin mafiya girman abubuwan da suke tun kuɗe bala'i da jarabawa wanda in ta shafi mumini ne mutum ya zamto yana da gaskiyan imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hajji yake cewa Allah shine mai tsayawa da bada kariya da tunkuda duk wata cuta ga barin waɗanda suke masu imani malam Nasiruddin Sa'idi a cikin tafsirinsa Allah ya masa rama yake cewa wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana da labari ne na alkawari da bushara daga gare shi ga wanda suke imani cewa Allah subhanahu wata'ala zai tunkuɗe ma muminai dukkan wani abun ki da yake mai cutarwa sannan abu na biyu daga cikin abin da ke tunkuɗe ma bawa jarabawa idan ta same shi ko kafin samuwanta shine sakankancewa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sani cewa abin da Allah ya zaɓa na jarabawa ya same shi ba sharri ne, ba kuma Allah ba ya sansa ba ne, wanda kuma ya fi kawo ma bayi alkhairi shine Allah sawa'un abin da ya zo da daɗi ko babu daɗi, mutum ya sami ƙini cewa wannan abu daga Allah ne ba wanda ya isa ya saukar ma mutum da wani abu in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imamu muslim yake cewa akwai abun ban sha'awa akwai abun ban mamaki a cikin rayuwar mumini lallai al'amarin mumini gaba ɗayansa alkhairi ne kuma ba wanda ke samun irin wannan alkhairi idan ba mumini ba idan ya zamto wani abu na asalin farin ciki ya samu mumini za ka tarar da shi yana godiya sai wannan godiya zama alkhairi a gare shi hakanan idan wani abu na cutarwa ya same shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai yayi hakuri kuma wannan hakuri sai zama alkhairi a gare shi lalle Allah subhanahu wataala abu na uku da yake amfani da su wurin tunkuɗe ma duk wani wanda ya shiga jarabawa wannan jarabawa shine dogaro ga Allah subhanahu wataala a lokaci guda kuma mutum ya hada da aikata duk wani abu da shari'a ta tanada wanda yake na riko ne da sanadi idan rashin lafiya ne mutum ya nemi asalin wato magani da lafiya din idan wani abu ne da ake iya bin hanyoyi na shari'a to mutum ya bi amma a zuciya yadda cewa Allah ne mai cire wannan abu da tunkuɗe shi kuma lokacin da Allah ya zaɓa shi ne lokacin da zai zamto na tunkuɗewa ɗin lallai duk wanda ya dogara ga Allah ‘yan uwa ku sani Allah ta'ala ya wadace shi akan dukkan wata damuwa da take damu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya dogara ga Allah to lallai Allah shine abun dogaro a gare shi daga cikin abubuwan da Allah ta'ala yake tunkuɗe mana bala'i da jarabawa sanadiyansu shi ne tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata duk wani abu da ya ce aikata da nisantan duk wani abu da ya haramta wannan yana daga cikin mafi girman hanyar da ke sa in mutum na cikin jarabawa ya samu waraka amma idan mutum an jarabe shi kuma ya auka wa abin da Allah ya hana to ya sani ba shi da taimako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana tsari don tsarkin sunayenka ku sani ya ku yan uwa daga cikin abin da ke ɗauke asalin jarabawa shine fakewa zuwa ga Allah ta hanyar yawan roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala da kansa yake cewa babu wanda yake amsa ma wanda ya shiga cikin matsatsi idan ya idan ya kiraye shi kuma ya yaye masa mummunan abu ko mai cutarwa face Allah subhanahu wata'ala da haka ya zama wajibi akan duk wani mumini ya yawaita addu'a a lokacin da yake cikin kwanciyar hankali da wadata da hakanan da lokacin da yake cikin tsanani ta rayuwa Manda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke so duk wanda yake so ya farin ciki da amsawan addu'a wurin Allah ma'ana ya zanto ya farin ciki Allah ya amsa masa addu'a to ne ya zanto cewa musamman a lokacin da ya shiga cikin tsanani to ya yawaita addu'a a lokacin da yake cikin walwala ba sai ya shiga cikin matsi ba kaɗai. daga cikin abubuwan da suke tun kuɗe ma mutum jarabawa da musibu shine dawwama cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da tauhidi a gare shi annabin Allah annabi Yunus alaihi salam haka ya kadaita Allah ya tsarkake shi ya nemi gafaransa a cikin cikin kifin da ya haɗiye shi ya rinka cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lallai babu abun bauta bisa cancanta face kai lallai ni na kasance daga cikin wanda suka zalunci kansu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wurin yake cewa babu wanda zai roƙi Allah da wannan addu'a Ba sai Allah ya yaye mishi damuwarsa ko ya biya masa bukatansa da yake nema a yayin da annabi Yunus ya wannan addu'a sai ga shi amsa ta zo daga makusanci kuma mai amsa ne Allah subhanahu ta'ala. domin ya ce na lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al muka kuma kubutar da shi daga cikin damuwa da bakin ciki Allah ya ce ba a kan shi shi kaɗai ba wa kadhalika nunjil mu'minin kama ka muke kubutar da tsiratar da mu'minai idan sun kiraye mu ya ku bayin Allah daga cikin abubuwan da suke tunkuɗe ma mutum jarabawa akwai kiyaye dokokin Allah da kulawa da dukkan umarnin Allah da nisantan duk abin da Allah ya hani da ƙoƙarin sanin Allah a lokacin da mutum ke cikin yalwa ya san haƙƙin Allah kuma ya sauke su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wani sahabi yake cewa da shi ka kiyaye Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye ka a duk lokacin da ka buƙaci kiyayewansa sannan yana daga cikin abubuwan da ke sanya asalin bawa samu tunkuɗewan jarabawa shine mutum ya koma zuwa ga Allah ta hanyar yin nadama ga barin zunubai da yake aikatawa Allah ta'ala ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu lalle ku sani ya ku bayan Allah daga cikin hanya mai sauri wanda take gaggawan dauke ma mutum jarabawa idan ya shiga shine yin sadaka idan mutum ya shiga jarabawa to ya yawaita yin sadaka musamman ma sadakan da ya shafi ruwa a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana wani mutum ya zo ya tambaye shi yake cewa da shi mahaifiyata ta rasu shin zan iya yin mata sadaka Allah ya bata lada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zaka iya yi bayan ya juya ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a kira shi yana zuwa yace alayka bilma in zaka yi sadakan nan ina baka shawara kai da ruwa yace dan ban san wanda ya kai shi falala da matsayi a cikin abin da ya shafi sadaka ba da haka nan yan uwa a ƙarshe mu sani cewa lallai babba abin da ake so ga mumini idan jarabawa ta same shi shine yadda da hukuncin Allah ka sani Allah ta'ala ba azzalimi bane Allah ta'ala baya kuskure bal ma rahaman Allah tafi fushin tayarin jayi fushinsa to ka yadda da cewa jarabawan da ta shafe ka daga Allah ne sannan kuma duk abin da ya shafe ka ba zai kuskure ba dama haka Allah ya kaddara sannan duk abin da ya kuskure ma mutum bai same shi ba to ka sani dama Allah bai kaddara zai samu mutum bane lallai idan mutum ya san wannan ya fahimci hikiman Allah a ciki ya yadda da yanda Allah yake da rahama to zai koma zuwa ga Allah kuma idan mutum ya koma zuwa ga Allah tabbas nasara ta tabbata a gare shi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu akan mu rinka yin hakuri a lokacin da wata jarabawa ta same mu musamman a karan farko wata mata ta zo tana gurmusu su tana jujjuyawa akan wani kabari na dan uwanta ko wani nata da ya rasu wanda take so har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa ya ganta yace da ita isbiri wahtasibi baiwar Allah ya hakuri nemi ladanci wurin Allah tana juya ta ce mishi ilaika anni rabu da ni tafi ka bani wuri saboda irin jarabawan da ya same ka bai same ni bane kake wani cewa in yi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama bakin sai ta ya kyale ta sai wani yazo ya same ta yace kin san kowa kika faɗa ma wannan magana ta ce wane ne tana aka ce to annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta tashi ta je tana sallallani tana roƙon shi tana cewa ai bata san shi bane yanzu ta yi hakurin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita as-sabru inda sidmatil ula ai ladan hakuri mafi girma wurin Allah a dukan farko ne da jarabawa ta shiga mutum ya ɗauka saboda haka yan uwa mu zamto masu ta da mu zukatan mu haƙuri kuma mu iya kiyaye zuciyar masan da muka samu kanmu a cikin jarabawa saboda abu ne mara daɗi abu ne wanda in ya same ka sai ka ɗauka duniya ma ba ta fahimci halin da kake ciki ba kuma ba haka ba ne wani ma an jarabe shi da abin da ya fi naka girma sai dai ka yi hakuri ka koma ma Allah in Allah ya yarda wata rana sai dai labari shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya je asalin wato bai da mara lafiya yakan ce da shi la ba sa tahurun insha Allah babu laifi ba cutar da kai Allah ke nufi ba in Allah ya da tsarkaka ne tsakaninka da ubangijinka shi ya sa wani lokaci a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani balaraban kauye bai da lafiya yaje duba shi yace da shi tahurun wannan ciwon naka tsarkaka ne in Allah ya yarda za ka tsarkaka wurin Allah buɗan bakinsa sai ce ma nafsu sallama kalla ba haka ba ne dalla da balhiyar humma ta ya ce kana ganin zazzaɓi mai rikitarwa mai zafi wanda take cutarwa ala shaikhin kabirin ta zuru ta samu tsoho tana so sai ta kai shi kabari ciwo na nema ya kashe ni ka ce wani tsarkaka faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ce fa na'am idan to shikenan abinda kace hakan ne Allah ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fadin wannan famatar rajul kawai sai mutumin ne ya mutu a haka to dan haka kullum mu rinka koma zuwa ga Allah ya ku yan uwa mu rinka mika al'amuran mu ga Allah mu sani Allah yana yin dukkan al'amuransa da hikima kuma Allah subhanahu wataala yana da rahama da jin kai kuma idan ya so ya yaye mana jarabawa